to shi ne bayan shi dan yayi abin da zai yanzu kuma ya sauko ya ce yana neman a sulhunta abin da zaki ke a je wajen alkalin kauyen ko unguwan ko garin ku a je a samu alkali ya fito abin da da ya faru shi zai bincika dangane da abin da shari'a ta ce ayi sai bada shawara abin da za a yi ba a daukan maganar mutum ɗaya a zartar da hukunci yake shi yadda yake fitar da zakka duk sa'a na kullu yana kasuwanci ya samu kuɗi sai ya cire wani ya ajiye ya samu kuɗi sai ya cire wani abu ya ajiye in shekara ta kewayo abin da ya tara din shi zai ɗauka fitar da zakka to in ya kai daidai abin da zai fitar da zakka shi to ya yi daidai kenan in ya yi sama da haka to babu komai amma in ya gaza da haka to zakka ba ta yi ba kuma ya san cewa zakka tana da sharaɗi ne ya shiga nisabi sannan shekara ta kewayo yana samun albashi kullum in zai samu kowane wata dubu saba'in shekara wata goma shekara zama nawa kenan dubu bakwai yake karba shekara zama dubu saba'in dubu tamanin da hudu kenan ko a to ya zai to a in albashin ka karba kana da wani hanyoyi da kake samun kuɗi amma yana saura in shekara ta kewa kana da misali duka fitar da zakka amma ka karbi albashi ka ɓatar su ne ke ba ya ba ba ka zakka kai mai sannan wannan wanda an ce malaman jami'a ba za su zakka koyan mutum ya ci hakkin mutum bai san adadin abin da ya ci ba lokacin ana kasuwanci kowa kuɗi yake zuwa gina daga da mutane ke da hayyacin su an ga an tara kuɗin ba samu kwanciyar hankali ba an yi zamanci ba samu kwanciyar hankali ba an yi duk abin da zai ba samu kwanciyar hankali ba yace in bai san adadin abin da ya cuci mutane ba ko adadin mutanen ba yaya zai yi sai ka hankali in ka san su ka san adadin kuɗin sai ka maidan musu ko ka je ka nemi su ya taimaka in baka san su ba ko ka ko ka in ba su ba ko ba san adadin da ka ka ka ci nasu ba to sai ka kai alkhairi har ka tabbatar da cewa yanzu da ya kai adadin abin da ka dauka kana sadaka ka ci Allah ya da gare su ko in kuma ya san su ba ya kuma ga su sai kai musu kamar da aka tattauna jiya to mutum ya ce ya ya zai zakka misalin zakka da babur kullum yana kawo kuɗi abin da babur baburun babu zakka akan shi abin da yake kawowa kullum ana tarawa shi ne shekara ta kewa ya kai sabi zai fitar da zakka in kuma an dauka an biya bukatu shi kenan ba yadda za a yi wannan matsala ce da muka yi tun kafin mu je hutu aka tattauna shin mace za ta iya karantarwa a cikin loudspeaker ana ji da aka ce an bada shi ne da rubuto abubuwan da shi ra'ayinsa da yake gani ya rubuto tuttuka masu kayatarwa masu sha'awa ya nuna ra'ayinsa gani da abin da aka faɗa ko mun karanta babu babu al'amri bi ikhraji zakat al-fitr qabla salati mun karanta ko eh babu ita ismi mani iz zakatai hmm. eh. eh sai su bugo waya a shirya musu anan babu ismi mani izzakati babin da ke bayanin laifin eh? sai ya kai ya bashi yace babu wanda za a ba in akwai musulmai suna da kungiyoyi suna da jam'iyyoyi suna da suna bukata akwai masallatai nasu sai a je a kai a wajen amma in babu kwata kwata to shi ya zai sai sare a kan shi babu ifmi mani is zakati babin da yazo na bayanin laifin da ke kan wanda ya hana zakka wanda yake da halin fitar da zakka baya fitarwa wani tanadi Allah ya masa ranar tashin alkiyama to gashi nan yaji albishir ko قال وحدثني سويد بن سعيد أي الله تي فبشره بعذاب فبشره بعد بشر أكتب بعذاب يوم يحمى وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعانية عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من زق الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ke mallakan dinariya da azurfa ko naira ko sidi ko riyal ko stalin ko dala ko saifa ko yan ko euro duk dukiyar da ka mallaka abinda ake nufi kenan sa'an nan ya kai nisabi sa'an nan kake fitar da zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa idza kana yawmul qiyamati yace ranan tashin alkiyama wannan accountin da ke ingila ko amerika ko faransa ko najeriya ko wani banki ne ko wani account ne wannan dukiyar duk Allah ya san inda suke ya san yadda aka aka same su ya san an fitar da zakka ko ba fitar ba ya san duk wani kwanin da ake yi sai a taro su duk baki daya takarda takardu ne karafai ne ko menene tunda kuɗi ne dukiya ce akan fitar da zakka sai Allah madaukakin sarki ya kawo su ranar tashin alkiyama a maida su dutsen guga lalas karfe mai faɗi allo allon karfe a saka cikin wutan jahannama sai in ya kone ya yi zafi ya dau ja a zo ana masa lalas a fuskarsa a gefensa guda biyu ko ina ana kunarsa da shi in wannan karfin ya yi sanyi sai a sake sakawa cikin wutan jahannama sai ya yi zafi ya yi ja sa'annan aka kuma ana ya ce haka za a yi ta yi har sai an gama yi mutane hisabi fi min kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bainal ibadi haka za a rinka yi masa har sai in an gama hisabi baki daya fayara sabilahu sa'annan shi ya ga hanyarsa imma ilal jannati wa imma ilal nari ko ya je aljanna ko ya je wuta amma wannan azaba lallai tabbas sai ayi mai dukiya wanda ba fitar da zakka a to da sahabbai suka ji qila ya rasulullahi sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal ibilu to wanda ke da garken rakuma fa wanda yake baya mallakan dinariya da azaba amma yana mallakan garken rakuma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha yace haka mai wanda ke mallakan rakuma baya bada hakkin rakuma ya fitar da zakka a ciki sa'an nan ya tasa a ba nonon a ba talakawa masu bukata da miskinai sa'an nan a yi. wa ومن حقها halbuha yawma wirdiha yana cikin hakkin ra kuma bayan fitar da zakka ranar da za ta je shan ruwa ko a hanya maimakon ka zauna gida a tatsa nonon talakawa su su wahala sai a je da ita bakin hanya ko wajen mashaya talakawa za su je su tarar da ga nono sai a matsa ko a bashi sha gwargwadon iko in haka bai yiwu ba to me ke sakamakon wannan mutumin ranar tashin alkiyama wani albishir ake masa sai manzon Allah manzon Allah ne da kansa ke bada labari yace sai illa idza kana yawmul qiyama sai in an wayi gari ranar tashin alkiyama mutiha laha biqa'in qarqarin aw farama kanat mutiha laha sai a kawo shi a shimfida sai a kawo shi a shimfide shi a farfajiya sarari je dai ba kwari ba kuri lafiyayye qa'im kenan alqi'ad ƙartar daidai wa daida dan dabbabin waje aw farama kanat sa'annan a kawo rakumman duk abin da ya ragu a jikin su sai an mai da shi da gashi da kasusuwa da komai da su yi nauyi sosai la yaqidu ha fasilan ba za a rasa ɗan rakumi ko ɗan rakumi ko menene duk ga su nan baki ɗaya sun zo ranar tashin alkiyama wahidan ba za a rasa ko ɗaya ba a ciki to in sun zo ranar tashin alkiyama me za su yi masa tata'uhu bi akhfatiha wa ta'adduhu bi afwahiha sai a shimfiɗe shi a kasa su suna tattaka shi suna cizon sa kullama marra alaihi aula ulaha rudda alaihi ukhraha in suka zo suka wuce sai a sake dawowa in suka gama sai su sake dawowa haka za a rinka yi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a cikin ranar da gurgudan sa miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bainal ibadi haka za a rinka masa tun daga farkon safiya har a gama hisabi fayara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar sa'annan ya gani aljanna za shi ko wuta za shi wannan azaba lallai sai an yi ta koda a ce dan aljanna kila ya rasulullahi aka ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal baqar wal ghanam ka faɗi na kudi da rakun mato mai kiwon wanda ke mallakar shanu da raguna fa shi kuma mai ke albishir izza fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati mutihalaha biqa'in qarqar yace ko sharu kake mallaka ko raguna ko timakai ko awakai in baka bada zakka su ba baka yi aikin alkhairi da su ba ranar lahira sai a zo a shirfe ka akan farfajiya fili sa'annan suna ta tafiya akan ka suna sukanka da kafafunsu ولا يفتد منها شيئا ليس فيها عصاء aka ce wai rakuman karo za ka ga ragunan da shanu za ga su ba wacce ba san da za a ga kahunta ya lankwashe wala jalha'u ko sa ko ragon da ba shi da kahu wala adba'u ko sa ko ragon da kahu ya kare duk in ba in kahun ya lankwashe ba ba ba azaba sosai in kuma ba shi da kaho ba azaba sosai in kahun kuma akwai amma karye ta ciki ba azaba sosai a'a kowanne da san da rago karo din suna da kahon su lafiyayyu kaman kaman kaman kaman me kamar za su suna karo suna sukar ka sannan suna tattaka ka suna maka azaba dan tahuhu bi quruniha wa tatahu bi azlafiha zo suna ba karo suna sukar ka da kafannin su da sa'annan su zo kuma suna taka ka da kwafatun su suna ma wulakanci da kaskanci da farfajin alkiyama duk kowa ya ganka ya san kana da kudi baka bada zakka yasa ake ma lalas kowa ya ganka ya san kana da hukuma baka bada zakka yasa su suna take ka suna tafiya akan ka suna sukar ka suna cizon ka haka in kana da shanu da raguna baka bada zakka sai su suna maka wannan azaba كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم فالخيل وأنك دوكي فا دواكي فا قال سيما الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة kiwon doki ya kasu kashi uku duk wanda ya aje doki sun kasu kashi uku mutane uku ne hiya li rajulin wisr akwai wanda ke kiwon zunubi a wajen Allah madaukakin sarki wa hiya li rajulin sitr akwai zai kiwon asiri ne daga sarki wa akwai kuma wanda zai kiwon doki ya zama rufin asiri ga kuma lada daga Allah sarki to yaya gabe su yake sai manzan Allah ya bayani yace wa amma lahu kaga wanda kiwon doki wanda ya sai motoci manya-manya ya ajiye yana hawa da niyyam da nufin me da wannan manufa fa amma allati hiya lahu wizrun fa rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli al-islam fa hiya lahu wizrun wanda ya sayi motoci aje don riya don alfahari ko yana kiwon dawaki don riya don alfahari wani wa'an ala ahlil islami da kuma kiyayya nuna ma musulmai kiyayya da rashin kauna to ya ce fahiya lahu wisrun wannan kullun laifuka bai yake kara ma kansa Allah ya kiyaye mu wa amma allati lahu sitr to wane ne yake kiwon doki ko yana da motar motar sa ko ko gaspar sa ko keke sa zai zama masa asiri wa rajulu rabataha fi sabilillah thumma lam yasa haqqa Allah fi zuhuriha wa la riqabaha fa hiya lahu sitr yana da dokin sa yana da jakin sa yana da abar sa yana da motar sa yana da gaspar sa ba domin alfahari ba ba da rinke ga musulmai ba amma bai manta da dokin ba yana bashi abinci yana kulawa da shi in zai yana da matarsa in zai kai matarsa asibiti ne maimako da tana jiran taxi ko dawo kabo kabo in zai kai ta gidansu in zai kai ta karfi in za su unguwa in za shi unguwa cikin rufin asirin Allah ba shi da niyan alfahari ko nuna ma musulmai kiyayya yace wannan rufin asiri ne na Allah madawakin sarki wa amma lati hiya lahu ajrun amma wanda yake kiwon doki ko ko yana sai motocinsa zai samu zai akwai rufin asirin Allah kuma zai samu lada shine wane ne wannan قال sai فرجل ربطها في سبيل fi لأهل الإسلام ahli islam mutum ne ya daura dawakin saboda Allah kuma musulmai in za a je kasan yaki za a je jihadi za a je musuluntar da maguzawa za a je sadar da muzumunci wannan ya mutu ba motar da za a dauke shi ya sa a dauke shi wannan yayi kaza zai haka to wannan ya zama fi sabilillahi kenan rabataha ya daure dokin fi marjin a wajen makiyaya wajen kiwo inda akwai ciyayi dabbobin za su ci su koshi wa rawdatin da dausayi فما akalat min ذلك المرج aw الروضة min shay'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatin duk sa'an da wannan doki yaje makiyaya duk adadin ciyayin da ya ci adadin ruwan da ya sha adadin duk abin da ya ci Allah zai baka lada wa kutiba lahu adadu arwafiha wa abwaliha hasanatu har ta rosar da dokin ke fitarwa da fitsarin sa duk Allah zai baka lada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi wayannan mutane uku ne wannan na kiwon doki wannan na kiwon doki wannan kiwon doki amma saboda niyya manzon Allah alaihi wasallam yace aiki daya amma niyya ta sha bamban wannan ya zama masa laifi wannan ya zama rashin asiri wannan da abincin da dokin zai ci da ruwan da zai sha da tarosan da zai fitar har fitsarin da zai bi sai an kirga an ba kalana saboda kyakkyawan niyya ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات يتي كي دوري تما دا كي دوجين دا كي دوري دوجين دا كي يسنكي طولها أي حبلها يسنكي دوجي يسنكي يسلي يسلي يسلي بيو بجزاء باطلادا ولا مر بها صاحبها على نهر fa sharibat yace duk sa'an da ka dauki dokin ka je mashaya korama ne rafi ne wajen shayarwa ne dokin ya sharuwa wala yuridu an yasqiha ko a ce wucewa kake yi ba da niyan ya sha ruwan je sha Allah zai baka lada illa kataba Allahu lahu adada ma sharibat asanatin qila ya rasulullah sai masu kiwon jakuna kuma suka zo sai suka ce ya rasulullah fal humru to me ce me wani bayani ke cikin dangane da jakunna zaki qala sai ce ma unzila alayya fil humri shay'un Allah bai saukar min da wani abu ba dangane da kiwon jaki sai dai illa hadhihi al-ayatu fadda al-jami'a illa hadhihi al-aya al-fadda ay al-qalila nadira fil wujud al-jami'a take ta tattara abubuwa da yawa wacce ce wannan aya wa ya'mal mithqala dharratin yarahu wa ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sallallahu alaihi wasallam da yake an saukar masa wahayi game da kudi manzo Allah ya faɗa hmm. an san kuma tsawai game da rakuma ya faɗa game da shanu da duk ya faɗa game da doki ya faɗa da yake dangane da zaki ba a saukar masa ba manzo Allah sai ce ba abin da aka saukar min game da wannan sai dai akwai aya wacce take mai matukan mai matukan hukunci da take cewa fa may ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu wa may ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu to dangane da istidlalin da manzo Allah ya ce babu wani sai dai wannan aya to me ake nufi da bai kiwon zaki kenan eh ya danganci eh, eh ya danganci a cewa ya fa man ya'mal mithqala dharratin me ce eh, man ba a cewa ya Allah bai sauka min komai ba sai dai akwai ayar da suke wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu to masu kiwon jakuna mai zuwa ne hukunci ya dangance su kenan shin ba su da hukunci komai ko suna da hukunci akwai hukunci ko babu me ke hukuncin su me kiwon jaki shi ma in ya aikata alkhairi da jakinsa zai samu alkhairi in ya aikata shari da jakinsa to ya ake aikata alkhairi ya ake aikata shari in ya bar jakin da yunwa zai samu mai in ya kula da jakin ya bashi abinci ya ci ya bashi ruwa ya sha ya aikin alkhairi zai samu mai zai samu lada shine ma fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu jaki um wannan mas'alar ta kasu kashe biyu ita kanta dabba ta kula da ita saboda manzo Allah ya bada labari ce dakhalat imra'atu naran fi hirratin rabatata mage ta daure bata ba ta abinci ba bata kyale ta ne ta ci abinci ba ta mutu manzo Allah ya ce Allah zai ya saka cikin sakatanka to hakan kana kiwon dabba sai ka ba shi abinci ka ba ta abinci ba ka da abinci ka ba ta ka sake ta je ta ci ciyayin daji da tayin Allah mu ciyawa ko mun gane ko to jaki in ka ba shi da yunwa Allah zai ma azaba in ka kosar da shi saboda Allah Allah zai baka lada sa'annan abinda za a hau jakin ayi in ka je wajen aikin alkhairi Allah zai baka lada in ka je wajen aikin sharri Allah zai baka lada to masu motoci kuma Allah zai baka zanabi to masu motoci kuma fa a masu motoci ina za su shiga masu kuɗi masu bangare mai za su shiga bangaren dawakai ko bangaren da eh, bangaren dawakai ko to mota motoci su ma sun kasu kashi nawa kenan uku na farko zai zama masa mai laifi na biyu zai zama masa mai rufin asiri na uku zai zama masa mai lada to mu yi bayani da kan mutum da ana mallaka motoci ko to wane ne zai haje zai sai motoci manya manya masu tsada ya ajiye zai zama masa laifi Eh? na alfahari na kekere ne na alfahari na birgewa na me na riya na me eh na zuwa fati na me na gasa na nuna kaza na nuna kaza ba a zuwa masallaci da ita ba a zuwa wurin aikin alkhairi da ita ba a kaza kaza sai in je wajen alfahari zaje wajen menene da menene da menene kuma dan girman kai aka sa dan alfahari aka saya na biyu kuma fa ya sai motar sa ce saboda in kuka ce motar alfahari Allah madauki sarki ce kul man harrama zinata sai dai sai motar mai tsadar alfahari amma ba don alfahari ya saya ba da rufin asirin Allah baya jin dadi ya ce mata sana jiran taxi ko kabu kabu ko kiya kiya sai sa sai je sai mota za ta asibiti za ta gidansu za ta uwa ya kaita ya je dauko ta ko ya sa mota direba ya kaita ya je dauko ta wannan ya zama masa kenan rufin asiri eh to ina ruwan ka kai ma baka da miliyan ashirin ne wannan matsaloli ai an gama da su shekaru talatin eh, eh. wannan shekaru talatin da biyar talatin da suka wuce duk ɗalibi aka tashi daga Ghana Najeriya an je jami'ar Islamiyya kowa yana sauka sai ga shine ya fi wane Imam Malik talfizon haramun ne komai sai ya haramta komai dan ba shi da kuɗi ne in ya samu albashi yana fara karban mukafa'a wata ɗaya wata biyu fara tara bayan a cikin duhu zai je sai talabijin ya koya je kai gidan shi matar shi tana kallo ma'ana lokacin da suke haramta dan ba da shi ne yasa motar miliyan ashirin kai ma baka da shi ita ne in kana da miliyan ashirin kai ma zaka saya abinda ake nufi yace wa eh ina ruwanka wani ko mutum miliyan ɗari ne zai ɗauki matar yake biyar da kudin jirgin sama a ko jirgin sama ne zai kai matarsa zai kai matarsa gidansu asibiti unguwa wani baya son baya kan a ce yana tsaye yana jiran mota ko ta ko kiyakiya kuma yanzu unguwanni sun shirya a tafi akar kuma baya son a ce matarsa yana jin zafin a ce matarsa ta taxi ko kiyakiya ko kabu kabu baya jin daɗin haka to kuma Allah ya rufa masa asiri sai ka kayyaje shi ka kawo mai doka ka ce sai sai Toyota ah, kai ma ka kawo lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaqi marzata ashabika ba duk wanda ya haramta abinda Allah ya halatta manzon Allah ne manzon Allah annabin manzon Allah afdalul khalqi ya ayyuhan nabiyyu لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ذلك والله غفور رحيم sai da aka faɗa masa duk abin da Allah ya halatta ma kana jin tsoron matarka ka je umra ka dawo a kwace ka a kunshe kana jin tsoron ka son ta gani kana mata kare ai ba kana aure zai ba a ba kai to kuma kai kariya kuma abin da kake so kai kenan in ba haka ba me yasa ka kulle akwatin na ita ta gyara ta daure zaka je ya kuma da ka dawo ka son ta abin da ke ciki an kulle gaskiya kenan to akwai matsala a ciki kenan sai ka ce mata gaskiya aure kake so kai in ba eh lima to me ne ba eh akwai me za a yi fada to ya za a yi ba saurin fada sai ta yi me ce lima mu ma ahalla Allah laka ta marzata kaga yau an tabbatar da ce sun isa ce bata isa ba kowa ta ya kake tsorota ya kake shakkanta ya kake a hankali Allah ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marzata azwajika wallahu ghafurur rahim yasa in yana da hali in yin bashi da kudi sai kudin keke in takalmi ne da shi ya hau in babu takalmi in ya fi karfin takalmi ya hau keke in ya fi karfin keke ya hau vespa in ya fi karfin vespa ya hau toyota karama in ya fi karfin haka ya hau mai girma waye zai haramta mishi abin da ake so dukiyar ta zama halal kuma da wace manufa da wace niyya aka yi girman kai alfahari riya kiyayya ga musulmai nuna isa ya zama laifi yayi ne dan ya sukurta al'aurar mutuntinsa ai yanzu shi yanzu matsayinsa ya fi karfi ya hau gasa ya hau babur ba sai je sai mota ba wajen san mota ya danganci yin abin da Allah ya hore masa ba ka isa ka kai ya je masa ba ka ce dan me zai sai motar miliyar kaza dan me zai sai ya dangance shi akwai wanda zai sai motar miliyan goma ka ce dan me zai sai motar miliyan goma a wanda zai sai motar miliyan goma ka ce yayi daidai ba haka bane to kaga yanzu sarki zai sai maka miliyan goma ka ce kadan wa shugaban kasa zai sai maka miliyan goma ka ce dan me a ko matsayi ne sai dai ka ce to albashin ka dai sai haka koko me to wannan kuma wa eh, duk wanda an za a bincike shi haka Najeriya waye zai tsira sai sarakuna ko <laughs> sa'annan na biyu kenan wanda ya zama laifi wannan ya zama sutura to wane ne zai sai mota kuma ya zama lada. duk sa'an da ya shiga layi sha mai Allah ya bashi lada duk sa'an da ya kai wurin makaniki aka gyara Allah zai bashi lada duk sa'an da ta fanco ya ji ba dadi Allah zai bashi lada duk sa'an da ya canza tayoyinsa Allah zai bashi lada shine wa wanda yake da kudi ya je sau haya ya rubuta sayyaratu khidmati shu'unil mauta yana da kudi a unguwarsu ana shan wahala ya je sau ba ya sai motar hawan samar sandi ne toyota ne sannan yake da kudi kuma ya je sau haya sai sabuwa aka rubuta motar hidiman matattu unguwa duk wanda ya rasu aje a ɗauka aje a binne zai samu lada ko ba zai samu lada ba ibada yake ko ba ibada yake ba na kuma sai kuma zuwa musulunta da maguza wahala ta yawa ga mota mai karfi wannan cif ce gashi nan an baku saboda Allah ya musulunta da maguzawa kowanne sati a zuwa karbi kudin mai eh. zai samu lada ko ba zai samu lada ba duk man da ya sha zai samu lada ko ba duk sa'an da motar ta fanto aka canza mata taya zai samu lada ko ba zai samu lada ba duk sa'an da aka je aka dawo zai samu lada ko ba zai samu lada ba to haka motoci su ma su kasu kenan ko to wanda ya sai motar haya yana neman kuɗi mafa ina shi kuma eh, ina ne matsayinsa قال وحدثني يونس بن عبد الاعلى السلفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن صار عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها هذا هو الفرق بين الروايتين وذكر فيه لا يفقد كلا واحدا هذا هو الفرق بين الروايتين وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره هذا هذا هو الفرق بين الروايتين قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma min sahibi kanzin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda duk wanda ke da dukiya ya taskace da mecece menene kanzu alkanzu suka ce duk dukiyar da aka taskace ba a fiti da hakkinta sunanta alkanzu amma duk yawan dukiya in ta yi biliyan kowace shekara zaka cire hakkin Allah ka bayar makotanka ba su da abinci ka ba su wannan ya zo ba shi da kaza ka taimaka masa komai yawan dukiyar ma za a ce mata ba za a ce mata alkanzu ba alkazu ita ce dukiyar da aka taskace ta ba a fitar da hakkin Allah a cikin sai a ce sai a kimanta ta kaman duk kudi nawa kenan kaman kudi nawa kenan miliyan a a tiriliyan ya yawa miliyan arba'in akwai imanin zai iya fitar ko amma kudi ya kai biliyan ɗaya eh, zakarsa ya kai miliyan nawa kenan ya kai biliyan biyu zakarsa ya kai nawa kenan to wannan da wahala a samu mai karfin imanin da zai bada zakkan wannan sai dai kasashen larabawa eh a nan yana da wahala fi sabilillah eh. imanin yana da yana da wahala mutum yana mallakar yanzu a faɗin Kano mutum nawa ke mallakar naira naira biliyan ɗaya za su kai mutum nawa ba za su kai dubu ba ba za su kai dubu ba a ba za su kai dubu ba haba mutum dubu Kano suna mallakar biliyan ɗaya ɗaya to biliyan daya biliyan ɗaya a kasa arba'in nawa ne zakka a ciki miliyan nawa miliyan ashirin da biyar miliyan ashirin da biyar so nawa mutum nawa za su mallaki biliyan ɗaya a ɗauka mutum ɗari miliyan ashirin da biyar biyar so ɗari miliyan nawa kenan miliyan miliyan ashirin da biyar biyar so ɗari miliyan ɗari biyu da hamsin to miliyan ɗari biyu da hamsin mutane kano duk miliyan nawa ne mutanen Kano ba Najeriya ba mutanen Kano miliyan nawa ne maza da mata da manya da yara har da masu kudin da sarakunan duk miliyan goma miliyan goma sha bakwai miliyan ashirin in za ba su miliyan nawa ɗari biyu da nawa da hamsin kowa nawa nawa zai samu miliyan ɗari biyu da hamsin za a raba ma miliyan goma Eh? kowa zai samu miliyan ɗaya da dubu biyar to sa'an nan a cire masu kuɗin da sarakuna wayanda ba su bukata sai na sun sadaukar sun bayar eh? a cire ma ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da dukiya ya taskace ta baya bada hakkinta illa uhmiya alaihi fi nar jahannama ranar lahira wannan dukiyar da ka taskace da cek da tela da kudin da ka aika faransa da ingila da amurka da swisra da misra da jidda da na najeriya duk bankuna duk dukiyar allah zai taro su ranar lahira sai a saka su ta a kona su a narka su sai sun yi zafi sun kone sai a zo ana yi malalar allah ya kiyaye fa alu safa'iha فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بتح لها بقاء قرقر كأوفر ما كانت tastannu alaihi zai a zo a jefe shi a da shi a farfajiya fili sarari na Allah sana kawo rakuman baki daya da duk gashin su da fata da kafa da kofatu da koman su ba abin da ya ragu da nauyin su baki daya sannan sai su suna taka shi suna cizon su Allah ya kiyaye tastannu alaihi suna tsalle akan shi wanda aka ce suna taka shi wanda ce shi ta tsalle akan suna tsalle akan sa farfajiyan alfiyama duk wanda ya ganshi ya sai yana mallakan kuɗi riga da zakka ba ya sai yana mallakan rakuma ba ya ba da zakka ya sai yana mallakan shanu da raguna ba ya ba da zakka Allah ya kiyaye كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها وإن سنتيرين أدير سزاء ينسون قاري سكما ساكي وي وهكذا أيتي هر أقام حسابي حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بتح لها بقاء قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها لتتشاكى شدك وفتنتا وتنتهه بقرونها تنا سوك صدق فالناس ليس فيها أقصاء باب كهولا فسشي ولا جلحاء كور رابوكو سندباش دكهو كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أعاذنا الله من ذلك قال سهيل سي سهيل يتيم fala adri azkar al-baqara am la yace ban sani ba ko ya ambaci shanu ko bai ambata ba qalu sai suka ce fal khayl ya rasulullah sai suka ce to doki fa dawaki fa qala al khayl sai manzo Allah ce doki في نوافيها أو قال الخيل معقول في نوافيها قال سهيل أنا شاق كما زعل الله دواكي معقود في نوافيها أو في نوافيها الخير, الخير إلى يوم القيامة من زعل الله دوكي أكن دوكي أكوي الخير هر إزوى تاشن القيامة ويشيني كرأي أكي دوري ودنزوى ياكي تدع الدين الله الخير ثلاثة سيما maza الله ce دوكي ya kasu أكو دواكي dawaki sun أكو فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها wanda yake zai zama mashi lada da alkhairi shine mutumin da ya tanaji doki yana ba ta abinci fala tughayyibu fi butuniha fala tughayyibu shay'an fi butuniha illa kataba Allahu lahu ajran ace duk abin da ta sa cikin ta Allah zai ba shi lada in ta ji abinci kenan walau ra'aha fi marjin ma akalat min shay'in illa kataba Allahu lahu biha ajrun in ya kai ta kuma makiyaya a wajen ciyawa wajen ciyayi tana kiwo duk abin da ta ci Allah zai ba shi lada walau taqaha min nahari kana lahu bi tuka qatratin tughayyiruha fi butuniha ajrun in ya kai ta wajen korama ko rinja ko mashaya ta sha duk dubin ruwa da ta sha a cikin ta Allah zai ba shi lada hatta zakara al ajra fi abwaliha har aka ambaci cewa fitsari ma da zai Allah zai baka lada wa arwafiha da ta ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر انت يصلي اندوشي يصلي صلي ايا كو بيو دزا باكلانا واما الذي هي له ستر amma wanda kiwon doki ke zama masa rufin asiri farrajulu yattakhidha takarruman wa tajammulan wanda zai kiwon doki dan ya kare mutuncinsa ya ado ya kare mutuncinsa yake wannan zai zama masa rufin asiri ne tunda ba niyan alfahari wala ya sa haqqa zuhuriya kuma baya mantawa da haƙƙin hawan dokin a yi amfani da shi wa butuni hasan a bashi abinci ya ci fi usriha fi usriha wa yusriha a cikin tsanani ko sauki wa amma allazi alaihi wizrun wanda kuma ke da laifi a cikin kiwon dawaki fallazi yattakhizuha asharran wa bataran wa bazbahan wanda zai kiwon doki don tsagawa da zalunci da nuna isa da cika da batsewa wariya annasi da riya fa zaka allazi hiya alaihi wizrun قالوا يسكتي فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاظة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة إذا زلزلت الأرض قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع haka yaba da abdullahi ibn قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل اقصاء عذباء هذا هو الفارق بين الروايتين وقال فيقوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه هذا هو الفرق الثاني قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيما يزمون haka ne suna da kirati ɗaya kenan ko shi wani hukunci wanda yake da mota mai tsada a wajen da wajen eh to abokin sa shi ma sai ya hakuri da hukuncin Allah a ba ba a ba shi shi ma ya hakuri da hukuncin Allah har kafin Allah ya zubta shi wa ya ce wajibi ne sai ya dauki kowa eh, yana samun lada in ya dauki matar zai samu lada ko zai samu ba in ya dauki a ah, ah, eh. lalle ne sai ya dauke ka kai eh ah, to in bai ga wai wajabta masa sai ya dauki kowa a ina roka da zancen lada kuma ya samu lada dan bai dake kawai shi sai ka haramta masa lada kai ke bada lada <laughs> ah, ah, ah. ba za a iya tilasta ma mutum a ce lallai sai ya rage ma wani hanya ba in ya ga daman sai ya haka zai samu lada in bai yi ba fa ya yi laifi ka san abin da launar na ke tare da shi me maka ne ya bata ma ne ana abi hurairah yace manzo lam yu'addi maru haqqan lahi aw fi iblihi duk wanda bai bada haƙƙin Allah madaukakin sarki ba a cikin dukiyarsa ko cikin rakumarsa ba fi wasaqa al-hadith bi nawi قال حدثنا بن قال عبد الرزاق وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة ليوم القيامة أكثر ما كانت قد يتدون لكي دراكم ما بايا أي بايا بعد حكيتا وإن الراكم من ذا سدورانا داشن القيامة سنة كده ناما لكيفي دمي لكومي أقوشي waka adalaha laha biqa'in qarqar a ajiye shi a farfajiya fili tastannu alaihi bi qawa'imiha wa akhfafiha tazo tana tsalle akan shi da kafafunta da kofatunta wala sahibi baqarin la yaf'alu fiha haqqaha إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاء قرقر تنتحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاء قرقر تنتحه بقرونها وتطأه بأطلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها وأن راكم ragunan da da shanun duk za su zo ba wacce ba wanda ba shi da kaho duk da kahunan su ba lankwasheshen kaho ba kariyan kaho kaho ne mai tsini Wala sahibi kanzin la yaf'alu illa ja illa ja'a kanzuhu yawm al-qiyamah yace haka kuma duk wanda ya tara dukiya ba ya fitar da sakka a ciki dukiyar za ta zo ranar tashin alkiyama shuja'an wani maciji mai ban tsoro mai guba aqra'a wanda gashinsa duk ya zube saboda tsananin gubansa Fati fahu zai macijin zai zai bude bakinsa fa a atahu farra minhu in yazo sai mutum wanda ya tara duke masa da zaka sai ya gudu fa yunadi sai macijin ya kiransa khuz kanzaka alladhi khaba'atahu zo ka karbi dukiyar da ka taskace na duniya baka yin aikin Allah ni ma ba na yau ba na bukatan dukiyar zoga ajiya ne maka ya bude bakin su haka fa iza ra'a Allah budda minhu in ga ba yadda za a yi ba inda zai je duk inda ya sheka sai macijin ya kira sai sai ya san cewa zai kama shi kenan salaka yadhu fi fihi sai saka hannunsa bakin macijin fa yaqdamuha fa qadma al-fahl ya macijin ya cije shi kamar yadda amale zai ciji mutum ya ji karfi ya ji zafi saboda yana da karfi قال أبو الزبير سمعت أبير بن ابن عمير يقول يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول أبير ابن عمير وقال أبو الزبير سمعت أبير بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل sai wani ya ce ya manzo Allah menene hakkin raƙuma da za a fitar a je a tatsa nonon ta a wajen mashaya inda mutane za su taru maimakon ka tatsa nonon a gida talaka yi wahala ya so ka je matattaran su wa i'aratu dalwiha a kuma bada rakumin a dauke ta a bada aro ta yi amfani yamma mutane amfani wa i'aratu fahliha a arda ita kuma ta je ta yi barbara wa manihatuha sannan a bada ita kuma ta ta yi musu noma ko ta yi musu aiki ko ko a'a a ba su je su fa'idantu su almaniha tanqasimu ila qismaini maniha ko a ba mutum dabban ya je amfani da ita da gashinta da ya masa hidima ko ko a'a a ba shi je ka shanu nan ka damu da rakuman mu wa hamlu alaiha fi sabilillah kuma wannan rakumin ko jakin ko dokin ko yazo a ba yana yana aiki a cikin tada addinin Allah Allah حدثنا muhammad بن عبد الله بن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أخئل لها يوم القيامة بقاع القرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنتوه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن هذا هو الفرق بين الروايتين قلنا يا رسول الله وما حقها منين حكينتا قال إطراق فهلها وإعارة دلوها in aka ce ka ba da amalan ka ya je musu barbara don su samu iri sai ka ara musu in kuma aka ce zai ɗauki kaya ka taimaka musu a yi noma a ɗauki kaya sai ka taimaka musu ko a je a ɗebo ruwa ko a jawo ruwa duk aikin alkhairi da za a yi sai ka taimaka musu wa manihatuha wa halbuha ala alma'i wa hamlu alaiha fi sabilillahi wala min sahibi mali babu duk wanda ya tara dukiya la yu'addi zakatahu baya bada zakkan dukiyar illa tahawwala yawm alqiyamati sai dukiyar ta canza ta zamo a ranar tashin alkiyama dukiyar ta zamo shuja'an aqra wani mugun maciji wanda yake mai guba zai zo zai zo masa azaba yatba'u sahibuha haythu zahaba in ya bushe ka yaje nan mai ga macijin a can ni shi ka yaje can mai ga macijin anan ya bi shi wa huwa yafirru minhu wa yuqalu sai a rinka ce masa hadha maluka alladhi kunta tabhalu bihi a rinka ce masa ranar tashin alkiyama ya kake hu a duniya ba saboda dukiyar kuke kashe mutane ba ba shi yasa ake karya ba ba shi yasa ake tashin hankali ba ba shi yasa ake rasa imani ba yaya kuma yanzu ka zo kana gudun dukiyar yau dukiyar ta zama azaba فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقدمها يقدمها كما يقدم الفحل albishirin da aka yi wanda ya tara duk wanda suke tara dukiya ba sa ba da hakkin Allah ciki kenan a azana Allah min zalik alaikum assalam mai yana mutuwa ta zama tasa mutum ya mutu yana mallaka dukiya da shi ake bin sa ne sai su biya shi amma yana mutuwa dukiyar ta zama ta su to ƴaƴansa za su yi suna masa sadaka sai Allah kai ladan a gare shi Allah kai ladan a gare shi yanzu ai ai yanzu ba su zance uban su ya mutu sai sai sai mai zakka ko sadaka ko menene suna Allah Allah a raba dukiyar kowa je sai mota yau shi ma uban ai mota yake hawa sun gama ubansu na hawa mota sun ga bai damu da gina masallaci ba makaranta ba fitar da zakka ba yaushe su za samu wannan tunani su ma yana mutuwa matan na murna 'ya'ya na murna ana Allah Allah a zo a fatacce dukiyar a raba kowa da ya je kama gabansa kwana biyu dukiyar da ta tara shekara 40 kwana 40 an kashe su duk an je an samu mota an je an je hole an hole an je hotel an je Abuja an je Kaduna an je Lagos an kashe dukiyar saboda tarbiyyar da ya musu kenan amma da sun ga ubansu ba dama ne yana taimaka ma addini yana gina masallatai makarantu ya je samu kabarta ya katage ya sai fili ya ce ai yana suka ga wannan abin yana mutuwa su ma haka za su ci gaba mun gane ko